muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya kaddari mu a wannan dare na takwas ga watan rajab shekara ta dubu daya da ɗari hudu da talatin da biyar na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai takwas ga watan biyar shekara ta 2014 na miladiyan isa alaihi salam da muke haɗuwa wannan masallaci na Uthman bin Fodiyo da ke nan GRA Bauchi dan karanta wannan littafi Riyadu Salihin na Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda a yau za mu tashi akan darasi na hamsin da uku kenan a jerin darasin da muka gabatar a cikin wannan littafi kuma muna cikin babul muraqaba hadisi na farko a wannan babi wanda kuma shi ne hadisi na sittin a jerin hadisan littafin tun daga farkonsa wanda wannan hadisi ya shahara da sunan hadisu jibril wato hadisin da jibril ya yi wa annabin allah waɗansu tambayoyi kuma annabin allah ya bashi amsa wanda muna cikin bayani akan tambaya na farko da mala'ika jibril ya yi wa annabin allah sallallahu alaihi wasallam akan musulunci ya ce masa me musulunci to mun tsaya a cikin mun ce wata suma ramadan annabin allah yana wa mala'ika jibril bayani me musulunci inda ya kai wato bayan ya ce al'islam an tasha da la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima sala wa tu'tiya zaka wa tasuma ramadan wato ka azumci watan ramadan sai ya ce wata hujjal baita wato ka ziyarci alhajju asalinsa shine ziyar az-ziyar albaita ka ziyarci ɗaki wanda muka ce albait a nan al ce ahdiya al wadda aka san gidan da ake nufi ko wanda Allah yakan itlaqin bait a cikin alkur'ani mafi yawa yana nufin wato masallaci amma yakan zo a alkur'ani yana nufin gida da aka sani wadda mai guntun larabci dama in aka ce masa bait zai ce gida ko wa karna fi kunna ko albuyo jam'i ne na bait a nan gurin ana nufin gida wadda ake zama a ciki ba masallaci ba amma fi buyutin adinallahu, fi buyutin buyut anan bi ma'ana masallatai kenan saboda haka albait anan ana nufin ɗakin ka'aba inna awwala baitin wudi'a nasi farkon gidan da aka sanya wa mutane su rike shi gurin bauta inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata shine wannan da yake bakka bakka bi ma'ana makka wato wannan da yake garin makka shine ɗakin ka'aba wanda hadisi ya tabbata bukhari da muslim hadisin abi dharrin yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul masjidi wudi'a fil ardi awwala wani masallaci aka fara ginawa a bayan kasa yace masjidil haram ce masallaci mai alfarma shine masallacin ɗakin ka'aba qala thumma ay a qultu thumma ay sai nace sai wanne qala masjidul aqsa sai masallacin qudus shine na biyu a masallatai da aka fara ginawa a duniya qultu kam kana bainahuma sai na cewa annabin Allah nawa ne tsakanin masallacin guda biyu shekaru nawa aka yi tsakanin masallacin Ka'aba da masallacin Baitul Maqdis ce na sana shekara arba'in ne tsakaninsu saboda haka yake cewa wata hujjal baita ka ziyarci wato albaita ɗakin Allah da nufin ibada wanda babu wani guri a duniya da mutum zai ɗaura niyyar tafiya da nufin ya samo lada in ya ziyarci wannan gurin sai gurare guda uku bayan su babu wani guri a duniya da zaka ce da niyyan ibada bari na je na samu lada da hadisi ne tabbatacce a bukhari da muslim hadisin abi huraira annabin allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a ɗaura tafiya a shirya tafiya zuwa ga wani guri cikin masallatai a duniya ma da nufin mutum da ibada ya je ya samu lada sai masallatai guda uku masallaci na wannan wanda wannan wato ziyartar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin abin da zai kai mutum madina ba ziyartan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ziyartan uhudu ba ba ziyartan masjidul qiblataini ba ba sabatu masajid ba ba ziyartar wato Baki'a shi ya kai mutum madina ba asali abin da zai sa mutum ya tafi madina shine ya ziyarci masallacin annaban allah sallallahu alaihi wasallam ziyarar kuma ba ya je ya ga kyawun masallacin yadda aka gina shi yadda aka suranta shi yadda architect suka yi aiki a gurin ba abin da zai ziyarci ɗakin ya je ya samu shine ya samu ladan da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata Bukhari da Muslim annabin Allah ce salatun fi masjidi hadha afdal min alfi salatin fi ma siwa illa almasjid alharam ce sallah guda ɗaya a masallaci na ya ɗara ya fi falala sama da mutum ya yi sallah a wani masallaci sau dubu masallaci ɗaya wannan shine manufan da ya sa wato mutum zai tafi madina ya je ya yi sallah a wannan masallacin kuma bai tabbata ba cewa ka yi salloli arba'in a masallacin annabin Allah wannan hadisin bai tabbata ba hadisin da ya tabbata kan kwana arba'in bai keɓe masallacin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba hadisi ne tabbatacce sunan na imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala hadisin Anas dan Malik annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya riski kabbaran harama tare da liman tsawon kwana arba'in bai taba liman ya riga shi kabbaran harama ba za a amintar da shi daga abubuwa guda biyu za a amintar da shi daga munafanci za a amintar da shi daga wutan jahannan. kenan kwana arba'in da ake nufi salloli arba'in babu wani abin da ya tabbata salloli arba'in hadisin da ya zo bai tabbata ba cewa za ka ga mutane sun masa su kwana takwas a ina a madina wannan bai da asali saboda haka albayt wato babu gurin da mutum zai ziyarta wadda kurakurin da suke faruwa mutum ya tafi madina ya ce ya je ziyaran kabarin annabin Allah wannan a ka'idan usul ana cewa ya juzu taba'an mala ya juzu istiklalan na'am in ka je madina da nufin ziyarar masallaci wannan kuma ya halatta cewa ka ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da baƙi da uhud kuma ka ziyarci masallacin quba ka yi sallah amma bai halatta istiklalan ka tashi cewa takanas za ka tafi madina saboda ziyartar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan saboda haka waɗannan masallatai masallacin annabin Allah da masallacin Ka'aba da masallacin Kudus. waɗannan masallatai mutum yakan ɗaura tafiya musamman don ya je ya ziyarce su don kuma ya nemi lada a wannan ziyarar da ya ciki. ziyara ce ta ibada to zai iya yin ta don zuwa wannan wuri amma don ka ɗaura ka tafi sokoto ziyartan hubbaran shehu ko ka tafi wani guri wayannan du sun saɓawa wa shari'ar musulunci babu inda ake ɗaura tafiya da nufin ibada da nufin neman lada sai waɗannan gurare guda uku wanda faɗin annabin Allah ne sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wata hujjal bai ka ziyarci ka'aba ɗakin Allah kenan baitullah da shi ne ɗakin Allah mai alfarma wanda babu wani masallaci a duniya da ya kai shi wanda kuma shine alƙiblan musulmi wanda kuma annabi ibrahim salam allah ya masa wahayi ya tada ginin ɗakin ka'aba wanda ginin ɗakin ka'aba ku dubi alfarma da irin girman ɗakin ka'aba amma ku dubi annabi ibrahim salam lokacin da yake gina masallacin mai yake cewa وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل سنة شيوامي rabbana taqabbal minna aikin alkhairi suke yi Allah ne ya umarce shi yayi aikin amma kuma yana roƙon Allah ta'ala ya karbi wannan aikin kenan ashe nan in ka yi aiki wanda Allah ya umarce ka da shi ka roki Allah ya karbi aikin ba kyawun aikin za ka duba ba ka roki Allah rabbana taqabbal minna Allah ka karbi wannan aikin ɗakin ka'aba yake gina kuma Allah ne ya umarce shi amma kuma yakan roki Allah ta'ala ya karbi aikin saboda haka kenan ya kamata idan kai aikin alkhairi sai kuma kai kokarin ikhlasi ka roki Allah ta'ala ya karbi aikin ba kawai don ka aiki shi kenan an gama ba an fahimci wannan ko ka yi ta laifi ka gina waɗansu abubuwan alkhairi ka ɗauka shi kenan la abadan an fahimci wannan saboda haka wannan kuma ɗaki shine farkon gurin da aka samu annasikh wal mansukh a qur'ani akan alqibla da annaban Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin yayi hijira an sanya alqiblansa in zai yi sallah baitul maqdis to tunda yana makka sai ya saka ɗakin kaba ya tsaya ta inda ɗakin ka'aba na gaba da shi sa'annan kuma baitul maqdis na gaba da shi to lokacin da ya hijira ɗakin ka'aba da baitul maqdis sun yi hannun riga ba zai yi ya haɗa ya fuskance su guda biyu in ba dole ne ya ba wa ɗakin ka'aba baya an fahimci wannan dole ya ba wa ɗakin ka'aba baya wanda hadisin ya tabbata bukhari da muslim hadisin bara bin azib annabin allah ya fuskanci baitul maqdis wata sha shida ko sha bakwai ko yana kallon baitul maqdis yana sallah ya ba wa ɗakin ka'aba baya amma kuma yana ta buri yana ta roƙon allah ya sanya alƙiblansa wato ɗakin ka'aba wanda qad nara taqalluba wajhika fi sama' فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا wanda shi yasa kuskure ne ka ce musulmi suna kallon gabar ne su yi sallah ba gabar suke kallo ba alƙibla suke kallo su yi sallah saboda in ka je ka wuce kana madina gabar za ka yi sallah sai ka ce to mutanen madina ta kudu suke kallo su yi sallah kaga za ka samu mi matsala kenan wanda ba musulmi ba ne suke mi suke kallon gabar amma musulmi alƙibla yake kallo ba gabar yake kallo ya sallah an fahimci wannan saboda haka wanda wannan zai tabbata hadisi ne tabbata bukhari da muslim wanda cikin alfarman wannan ɗaki ba a fuskantansa da wani abu mummuna misali fitsari ko bayan gari ba za ka fuskanci ɗakin ka'aba kana waɗannan abubuwa ba babu wani ɗaki a duniya da yake wannan alfarma saboda haka ka ziyarci wannan ɗaki lokacin da kake kokarin ziyartarsa ka halattar da wannan cewa daga baya shine farkon nasir kamar yadda na faɗa ya faru alqur'ani wanda shine zaka ga manan nansakh min ayatin aw nunsiha na bi khairin minha aw mithliha sai ka ga bayan an faɗi wannan aya sai ka ga mas'alan canja alƙibla ya fara zuwa a gurin wanda yana cikin nashu as-sunna bil qur'an an fahimci wannan nashu as-sunna bil qur'an al-Qur'ani ya goge sunna a nan gurin saboda bai zo a cikin al-Qur'ani annabin Allah da yana sallah ne baitul maqdis ba sai dai ya zo cewa ya nemi a canza masa alqiblarsa inda ya tabbata cewa ya kalli baitul maqdis shine a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan wallahu ta'ala alam saboda haka wannan ɗaki shine kuma kadai a duniya da ake zaga shi a tawaf babu a duniya wani ɗaki ko wani guri da kake zaga shi da nufin ibada banda ɗakin ka'aba duk wanda ya je yayi wannan to ya yi bid'a ya kago wani abin da bai da asali wannan ɗaki yadda ake ganinsa ɗaki ne mai alfarma amma a kashin kansa bai da wani abin da misali za ka samu na tabarruki da shi wanda akwai hajarul aswad dutsen hajarul aswad yana jikin ɗakin ka'aba hadisi ya tabbata a sunanin tirmidhi cewa dutsen nan hadisi abdullahi bin abbas daga aljanna aka sauko da shi fari fat kamar madara amma wannan dutsen aka sanya shi a jikin ɗakin ka'aba babu irinsa a duniya gaba ɗaya amma wannan dutsen bai da wani abin da za ka ce man gashi nan illa shi ne kaɗai dutsen da mutum zai tsumbata a jikin ɗakin ka'aba babu inda ake tsumbata ɗakin ka'aba gaba ɗaya sai wannan dutse duk wanda ya tsumbaci wani guri rukunul yamani ko wani wannan mayafin mutane suke yin sa yanzu haka ana kan aiki akan mayafin da shekara ya kare za a cire wannan da kake gani so me yake da shi akwai wani tabarrukin da za ka yi da wannan mayafin babu so daga wannan hajarul aswad ma da kake tsumbatarsa Hadisin ya tabbata bukhari da muslim hadisin umar yake cewa lokacin da je tsumbatan dutsen saboda tsaban aƙida yadda ya rasa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo gurin dutsen ya ce wallahi inni alamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa wallahi na san kai din nan wato hajarul aswad dutse ne baka amfanarwa baka cutarwa laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka ba dan dai naga annabin Allah yana sumbata ka ba wallahi ba zan sumbace ka ba saboda haka balle kuma ka je sauran ginin bulo da ba wannan ne annabi Ibrahim ya gina tintini ba an samu bayan annabi ibrahim wanda alhafiz ibn hajar ya yi bayanai malamin tarihi da sira sun yi bayanai ƙurayshawa sun sake gina ɗakin ka'aba kafin annabin allah ya zama annabi haka an ci gaba da samun gina shi a abdullahi bin zubair ya gina ɗakin ka'aba aka sake rusa shi a lokacin abdulmalik aka sake gina ɗakin ka'aba kuma marratan wanda hatta mamlaka ta sake gina ɗakin kar ka ɗauka tun ginin farkon nan shine har yau amma ba cinye kasan ake yi ba kasan bayi da wuri abin nan alfarma da za ka ce zan je mi tabarruki da wannan kasar wanda za ga an ɗaga mayafin saboda da sace shi ake yanka shi ake ana sace shi wani zai jika da ruwa ya sha wani cinye shi zai yi la shakka ya jama'a idan ana makanan aqida dole mu tsaya mu bayyana shi musamman abin da ya shafi ɗakin Ka'aba abin da ya shafi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan gurare ne da muke sha'awa muke fata ko yaushe mu ziyarce su kuma abin mamaki wannan ɗaki 24 hours ba ka rasa mutum yana zagaya shi in kai ka gaji kana fita za ka ga wani yanzu shi kuma yake nishaɗi wanda bayan wannan ɗakin akwai mutanenmu suna da wata aƙida ta ndororo da yake jikin ɗakin kaba da yake kallon hijiru ismail wannan mutane ne suka gina za ga wai ruwan da ke saukowa ta gurin ko setin wannan gurin akwai wani abu wannan dai ban san dalili ba gina shi aka yi aka saka inda ruwa zai dinga saukowa daga tun da ɗakin ka'aban abin nan ne dakin aka yi masa so aka saka wannan ta inda ruwa zai dinga saukowa ba wai wata miza gurin yake da shi ba bal ma ta nan gefen ɗakin kaban da sauransa ba a gama shi ba da haka ka ziyarci wannan ɗaki kafin ka ziyarce shi ka san ya ya kamata ka ziyarci wannan ɗaki kuma ka san babu wani ɗaki a duniya banda wannan ɗakin da ake ziyarta wato bayan wa'ancan masallatai guda biyu da muka ambata ko ba inda ake zagayawa su baitul maqdis din da masallacin annabin Allah ba gurin da ake dawafi shi ya sanya da ake bayani akan ɗakin Ka'aba farkon abin da za a ambata shine abin da ya shafi yake ɗakin Ka'aba kadai inda Allah yake cewa a ah, وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي سيفار عدني للطائفين su sarkake wannan ɗaki ga masu ɗawafi saboda ɗawafi shine abin da ya fi ne ya fi kaɗaituwa wato ya kaɗaitu da ɗakin ka'aba kaɗai litta'ifina sai ya ce wato masu itikafi wanda itikafi ba inda ake yinsa sa sai a masallaci ba amma ba masallacin mi harami kadai ba shi ma abu ne da ba a yin sa ko ina sai mi sai a masallaci sai ce warruka sujud inda tartibun mantiqi saboda haka wa hajjul bait da ziyarar ɗaki wanda shi ne ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ne manistata'a inistata'ta ilaihi sabilan ce idan kana da iko na wato akwai hanya kana da iko na ka isa gurin wannan ɗakin ka yi aikin haji wanda aikin haji kafin mu yi maganar istiba'a kamar yadda muke ganin sa rukuni ne tunda wannan littafi ba littafin ba bane littafi ne na tarbiyya to ko lallai ne aikin haji ya kasu kashi nawa la'alla akwai wanda ya niyan aikin haji bane babu kashi uku kashi nawa kadai kashi uku kadai tayyib su ne ha ifradi aha shikenan ya isa haka na'am tamattu'i irani tayyib to yau dai za mu shiga aji wanda suka yi aikin haji a nan suna da yawa ko wanne kuka yi tamattu akwai wanda ya yi ifradi akwai wanda taba yin ifradi a cikin ku tayyib ka yi ifradi ka yi ifradi tayyib akwai wanda ya taba yin kirani ka yi kirani barakallahu fik masha Allah tamattu ikan dama shine boss din gaba daya tayyib to me bambanci tsakanin ifradi da kirani da tamattu'i la shakka waɗannan ayyukan haji guda uku du sun tabbata a shari'a hadisin aisha hadisin abu shihab sun tabbatar da cewa a zamanin annabin Allah lokacin da ya aikinsa aikin hajinsa na ƙarshe wanda shi guda ɗaya yi akwai wadda suka yi ifradi akwai wanda suka yi kirani akwai wanda suka yi tamatti annabin Allah wanne yayi ifradi ifradi ko kirani ko tamattu'i <laughs> dai annaban Allah kirani yayi tayyib to kafin kana kira ne kira ne wani zai ce to me ake ta cewa kira ne kira ne <laughs> asalin kiran shine hada abu guda biyu karana to anan tun na ce hada abubuwa guda biyu da me da me aka hada da makka da madina eh tayyib dama akwai aikin haji akwai umra ko akwai haji akwai umra tayyib irani shine ka hada aikin haji da umra lokaci guda ba za ka raba su ba in ka shiga sai ranar da ka kammala gaba daya ka kammala su gaba daya ifradi kuma ba tunda akwai wanda suka yi eh aikin haji kadai tun ran da ka dira har ka fita aikin haji sak tayyib tamattu ifa faman tamatta bil umrati ila al hajj shine kai umra ka soki ka huta ka ji daɗi ka canza kaya ka yi duk wani abin da da yake haramun sa'an nan kuma ka sake ɗaukar niyyar mai aikin haji to a gurguje nake son mu tattauna ba na son mu tsawaita saboda in mun ɗauke shi zai cinye lokacin gaba waɗannan su ne ayyukan haji guda uku wanda malamai sun a akan halaccin mutum ya yi ɗaya daga ciki sai dai sun yi saɓani wanne ya fi halala wanne ya fi akwai wanda suka zaɓi ifradi cewa shi ya fi hatta manya-manyan sabbin manzon Allah irin su abubakar umar usman suna ganin ifradi ya fi suna ganin tamattu ya fi lura da cewa annabin Allah ya umarci sahabansa a hajjin bankwana su warware aikin hajjin da suka taho da shi su mai da shi umra sa'annan su sake ɗaukan wato aikin haji wanda shi ta tamattu'i suka ce wannan yafi saboda umarnin da annabin Allah ya yi. wani suka ce ƙira ya yafi saboda shi annabin Allah ya yi. Allah ko ba zai zaɓan wa annabinsa abin da yake ba shi fi ba saboda ƙira ne shi yafi to almuhim kar ka tsaya kana rikici ko duka ko faɗa ko wani abu kowanne kai yayi in kana da dama ka yi su daban-daban bana za ka tafi ba baɗi za ka tafi ko ka tafi bara bana ma za ka tafi to ka ɗauka ne kai wannan kai wancan in za ka iya an fahimci wannan tayyib wato eh, in muka ɗauko bayani me bambancin su to tunda wannan aikin eh, haji ifradi kawai za ka yi aikin haji ne kaɗai tayyib to ɗawafi nawa za a yi idan mai ifradi ne akwai khali a zihin da yawa ko tayyib akwai rukunin aikin haji rukunin aikin haji guda nawa ne akwai ihrami ko wanda za ka ɗauke shi daga ina miƙati miƙati akwai miƙati ya kasu kashi biyu akwai miƙatul makan akwai miƙatul zaman akwai miƙaci na guri akwai kuma na zamani na lokaci ko wanne ne na lokaci a ah, shawwal zulqada zulhajj akwai na guri guraren da annabin Allah ce daga nan ne za ka ɗauki miƙaci su ne ina da ina ah ya lamlam ذات عرق قرن المنازل جحفة طيب والنين يناموا جحفة طيب a yau sun a jufa kuke ɗaukar ku? a ina ai muna maganan tun da yanzu juhufan nan babu ita yanzu ruwa bahrul ahmar ya shafe juhfa din gaba ɗayarta dalili kuma annoban madina da annabin allah ya roki allah sai annoban allah ya ɗauke ta daga madina ya sauke ta a juhufa. allah cikin ikonsa kuma ruwa sai ya ya shafe juhufar gaba ɗayarta saboda haka wannan miƙacin yanzu babu shi ina ne ya kamata a yi miƙaci kenan ittifakan malamai suka ce rabiga kan kana karanta kutubul fiqh hatta fiqhul maliki zaka ga an ambaci ina rabig babu gurin da zaka ambaci jidda a ciki an fahimci wannan babu inda aka ambaci jidda to jidda ta jadda fi ma jadda ko jidda dai daga baya aka jaddado ta ijtihadi ne sun yi kokari wanda suka yi ijtihadi amma kuma tunda akwai gurin da malamai suka yi nassi bai kamata yi ijtihadi ba saboda tu irqin akwai sabani tsakanin malamai cewa zatu irqin istihadi ne daga umar ya wannan da eh, to an ji sanarwan ko cewa wani ya bar wutan motarsa a kunne sai je ya kashe saboda haka bai kamata ya istihadi ana maganan zatu zatu irqin akwai sabani akan shin annabin Allah ne ya ayyana wannan gurin wa mutanen iraki da wanda za su taho ta can cewa nan ne mikacin su ko umar ne ya ayyana shi wa in kana alqaulur raji cewa annabin Allah ne ya ayyana wannan gura to amma kafin umar ya sani lokacin da suka kawo masa kuka ya ce su dubi inda in su sun fito daga iraki tun da dama inda aka ayyana masu shine karnun manazil karnun manazil ya yi nisa daga inda za su taho su ce sun je karnun manazil ya yi musu nisa Ah, Umar sai ya ce masu dubi inda yake setin wannan gurin daidai gurin su da su suke fitowa sai su yi mikati a gurin sai suka ga setin karnul manazir shine zato irqin sai suka ce to nan ne shine mikatin shi to anan da aka zo batun jidda ai akwai mikati dama a jidda wanda za su fito su shiga ta jidda mikatin su shine ina juhfa kaga kenan in ma za a ijtihadi sai a dubi ina ne setin Jehova. wanda shine malami suka duba sai suka ga rabiga shine saiti. su waɗancan da suka yi ijtihadin jidda sun auna jidda ne da karnon manazil daga karnon manazil zuwa makka nisansa da daga jidda zuwa makka ɗaya ne sai suka ce to ai ya kamata ce jidda shine miƙaci saboda haka bai kamata yi ijtihadi alhali akwai nassi ba an fahimci wannan saboda haka daga nan gurin ne wato ijtihadin ya faɗi amma sun yi ijtihadi sun yi kokari ba wai ra'ayin su ne amma kai da ka zo ka fahimci haka bai kamata ka ɗauki mi ihrami a miƙatin dami bai da asali ba tunda su saudiya kansu idan ka je akwai wanda ya taba zuwa rabiga in ka je ramuka inda ka san zulhulaifa an gina guraren an tsara su da bayan gida da komai da ana sai da duk abinda mai daukan ihrami yake bukata a gurin wanda kenan a hukumar saudiya ta tabbatar da cewa rabigan nan shine amma jidda gaya mani ina ne aka tabbatar akwai inda hukuma ta saudiya ta yadda cewa jidda da kun ce miƙaci ne sun gina wani guri suka keɓe shi cewa in kun sauka ku je nan ku yi miƙaci ku ɗauki irami kaga babu shi so ka kamata ya yi hukumomi masu wannan haƙƙin da ya rataya a kansu su ji tsoron Allah duk wanda suka yi latti motocin da aka tsara za su ɗebi alhazai babu wani matsala don sun ɗebi alhazai daga jidda su kai su tunda akwai ai wanda dama wanda yake bukatar miƙaci yake ɗaukan irami a jidda wanda zai wuce ina wanda zai wuce makka ne ba madina za su wuce ba sau daga me bambanci da akwai bos da za su ɗauki mutane daga jidda su kai su ina su kai su madina menene bambanci su ɗauke su daga jidda su kai su rabi ga su yi irami su ɗauki miƙaci a nan gurin su zo su wuce da su makka ai ko ba komai an fita daga ne daga rikici da annabin Allah manittaka shubuhat shubuhat a alal aqal wal khuruj min al khilafi aula su kamata irin wa'annan abubuwa a bar kullum zaka ga da an zo aikin haji sai rikici ya tashi jidda ba mikati ba jidda mikati saboda haka la shakka wa'annan mawaƙa'i da annabin Allah ya ayyana su to nan ne ya kamata mutum ya yi ne ya ɗauki ihraminsa daga nan kuma ya shiga makka sai akwai ihrami sai me sai tawafi sai me sai sai me wuqufu bi arafa wa'annan sune rukunin aikin haji da farko in ka zo miƙati nan ne za ka ɗauki ihraminka ka yi niyyar da za ka yi to a nan daga nan ne za ka bambance tsakanin ƙira ne za ka yi ko ifradi ko ta matu'i wanda a wannan gurin in a zulhulaifa za ka yi wanka ka saka kayan ihraminka ka shiga masallacin zulhulaifa ka yi sallah saboda annabin Allah Allah ya zo ya ce masa salli fi hadal wadil mubarak ka yi sallah a wannan kwari yana da albarka saboda albarkan wannan masallacin kai ma ka yi sallah raka guda biyu amma asali ihrami bai da wani, wani sallah misali in a da kake ɗauka ko kuma rabi ga kaje babu cewa ihrami sai ka yi wa'annan raka guda biyu so da ka kai sallah ka zo ka hau wanda riwaya? a ina annabin Allah ya kulla niyya shin a cikin masallaci ne ko bayan ya hau motarsa ko bayan wato ya hau abin hawansa kenan wanda can da ba mota bane eh karkace annabin Allah ashe yana da mota ko raƙumarsa kenan ko bayan ya daidaita akan rakuminsa ne ko sai da ya dan yi tafiya ya hau kan baida sa'an nan ya yi niyyarsa to riwayat da suka fi ƙarfi da fin inganci su ne cewa baya daidaita akan abin hawansa ya yi niyyar da ya yi na aikin da ya labbaik Allahumma umratan wa hajjan idan me za ka yi in tamattu'i ka yi labbaik Allahumma umratan idan kuma ifradi ka yi labbaik Allahumma hajjan kun fahimci wannan saboda ka in ka ci gaba da surutu da abokinka za ku rinka yi za ka yi ta talbiya wanda hadisi ya tabbata cikin sunan Inda sautin ka ya kai na talbiya wannan abin zai maka shaida ranar tashin alkiyama bal ya tabbata sunan abi dawud mala'ika jibril ya zo wa annabin allah ya ce ka umarci sabanka su ɗaga muryarsu da talbiya da mu ko kusan wannan sunnan ta kusa ta mutu kuma babu jagoranci cewa wane ya rinka yi mu muna maimaitawa a bayansa babu wannan shine za ka rinka yi har ka je makka kana zuwa makka tawafi za ka fara ko sallah za ka fara yi masauki za ka fara zuwa ko ɗakin ka'aba za ka fara zuwa in ka je masauki kana iya yin wanka kafin ka fito ko kuma kana aje kayanka za ka fito to sunna ta tabbata cewa annabin allah abin da ya bayan ya shiga makka ya sauka tukunna da ya sauka ya kwana a gurin ya yi wanka washe gari ya tafi ɗakin ka'aba ya je ya yi ɗawafi ɗawafin kudu wannan sunansa ne idan kai mai ƙira ne ko ifradi wannan ɗawafin da za ka yi ɗawafi ne na ka gaida masallacin ka'aba cewa ka iso fa kana cewa gani na shigo nima Ɗawafin kudu annabin Allah da yi wannan ɗawafin to mun shiga dai bayani akan aikin haji gaba da mu tsallaka mu tafi ko eh? tayyib annabin Allah kafin ya fara ɗawafi sai da ya ittiba hadisi ne tabbatacce a sunan abi dawud hadis abdullah ibn abbas da hadisin ya'la ibn umayya al-ittiba wanda asali ya faru ne a umratul ji'rana wato ittiba shine ka nade abin nan ihraminka ko haka ake sunan shi da hausa ko ko yana da suna farjallen ka ko shine irami ko a wanda ake yafawa din to mayafi wannan ismun ne lakin eh, bisifa ko <laughs> mayafinka ka naɗe shi in ka naɗe sai ka cusa shi ta ƙarƙashin ka na dama sai ka jefa shi nan wato bayan wannan yana rufe a nan daman ka sai ka fitar da ka kafaɗarka shine ittiba ka cusa shi a ƙarƙashin hamatarka ka jefa nan nan ɗinka yana waje ke sa'an nan ɗakin ka'aba yana hannun hagunka sa'an nan kuma za ka fara ɗawafi ne daidai hajarul aswad sa'an nan kuma za ka yi sassarfa ramal kar ka je yau da cunkoso da abin nan ka ce kai sai kai ka san dai sunna ce in ka samu dama ka yi in baka samu dama ba akwai aniyar ka cewa za ka yi ne sassarfa a zagayenka kuma zagayawa sai ka sake dawowa inda ka fara shine ka yi ɗaya tana zagaya nan kuma addu'o'in da suka sawwaka ba abin da ya tabbata a sunna cewa zagayen farko ga addu'ar da zaka yi zagaye na biyu ga ana gani ana gani anan ana rarraba littattafai wanda wani kafin ya tafi an bashi wannan littafin dawafin ka zagayen farko ga abin da zaka karanta na biyu ga duk abin da ya sawwaka kai illa abin da ya tabbata annabin Allah tsakanin ruknul yaman da hajarul aswad yakan yi rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar saboda haka wannan sassarfa za ka yi shi ka zagayo so uku za ka yi daga nan kuma ka kammala wannan sai ka yi sai ka rika tafiya amma ittiba'in nan ba za ka mi da ka rufe kafa akka ba har sai ka kammala dawafinka kana wato ka faɗanka na dama yana wuce da ka'idar da ɗawafi za ka je ka yi raka guda biyu bayan halfu makamu ibrahim inda dama in babu a ko'ina a cikin masallacin a lokacin da za ka yi wannan sallah sai ka cire abin nan mayafin naka sai ka rufe ka rufe ka faɗaka ka zama ka rufe ko ina sai ka raka guda biyu ka karanta na farko kulya na biyu ka karanta wanda lokacin da kake tafiya zaka ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla to annabin Allah da yi wannan ya yi sa'ayi ko bai yi ba wanda a nan gurin da mai ifradi na mai ikira ne za su haɗu za su yi wannan ɗawafin sunan Sami tawaful kudum kenan annabin Allah da yi wannan bai je ya yi sa'ayi ba sai ya koma masaukinsa bai sake dawowa da wafin nafila ba saboda ba da dama ga wanda ba su samu sun yi ba wani ya taho yanzu yana son ya yi ɗawafinsa na wajibi ko tawaful kudum ko tawaf rukun na umra saboda kar a takura wa mutane wanda me muna bukatan wannan fiqh din a yau wannan fahimtar muna bukatan shi a yau saboda yadda ake cunkoso a ɗakin ka'aba kamata ya kai da ka zo kai ka koma masauki ka sauna masaukinka in ka taho kai sallah ba sai ka zo kai dawafi ba an fahimci wannan da ya koma gida sai ran da ya fita haka ya tashi daga gidansa ya fita ya tafi mina ya tafi arafa sai ran da ya dawo ɗawafu al-ifada wannan shi ake kira me Kudu, qudum dawaful qudum waye mai yin sa mai ne da ifradi to mai tamattu'i fa dama can kai labbaika Allahumma umratan lokacin da ka shigo kai tawafin ka rukuni ne ba tawafin kudum ake kiransa ba wannan tawafin tawafin aikin umra za ka yi kana yin tawafin ka yi sallah raka guda biyu za ka nufi safa da marwa ka fara da safa ka karanta inna safa wal marwata min sha'airillah abda bima bada Allahu bihi kamar yadda ya tabbata sai muslim hadisin Jabir sai ka hau kan safa ka juya ka kalli ɗakin kaba ka ɗaga hannayenka ka yi addu'a sai ka gangara ka nufi ina marwa kana zuwa marwa kayi ɗaya karka ce sai na dawo safa nan na yi ɗaya daga dusin safa za ka tafi ka je marwa ka dawo har sau nawa duk inda ka je za ka tsaya ka yi addu'a to in kai wannan a matsayinka na mai umra shi kenan sai ka je ka yi aski ka koma ka saka kayanka na gida ka yi duk wani abin da dama yake haramun a kanka ko wato na jin daɗi na komai dai za ka iya yi a lokacin shi ne abin da ake kira tamatta ko wanda wannan ya saka ake cewa kai hadaya wato kai yanka saboda kayi wannan jin daɗin saboda abu ne da yake bukatan ka yi tafiya guda biyu ka yi tafiya guda ɗaya kaga ta shi yasa mai ƙira ne a harcin sahabin manzon Allah sukan kira shi da suna mutamatti mai tamatti saboda ya yi tafiya ɗaya ya jefi tsuntsu guda biyu ya yi umra ya yi aikin hajji saboda haka ka kammala umra sai kuma aikin hajji to kaddara wancan da ya yi ɗawaful kudumi ya yi sa'ayi akwai sa'ayul qudum babu sa'ayul qudum in yayi sa'ayi wannan sa'ayin da yayi da farkon nan to ajiya ne lokacin da zai zo tawaful ifada ranan goma ga wata kenan yayi jifa yi yanka yayi aski ya gangaro ya zo ɗakin ka'aba zai yi ne zai yi ɗawafi to a nan gurin dawafi kadai zai yi ba sai ya sake sa'ayi ba wannan sa'ayin da ya yi na farko ya tsaya masa a matsayin rukuninsa na aikin hajjinsa an fahimci wannan haka mai kirani dawafi ɗaya zai yi sa'ayi ɗaya haka mai tamartu'i, ai mai ifradi dawafi ɗaya sa'ayi ɗaya annan ya yi faɗi da yawa akwai rugurgu a cikin du sauri sauri muke yi saboda haka wannan a takaice shine wato aikin haji tayyib man istata'a ilayhi sabila wanda yake da iko me istita'a hadisai da yawa daga sahabai da yawa sun zo akan annabin Allah ya fassara mai istita'a wa in kana hadisan akwai maganganu a kansu amma in aka tattaro hadisan za su iya wato karfafan juna su ba da dalili annabin Allah ya ce azadu war rahila wato guziri da abin hawa shine istita'a kenan istita'atu bin nafs wa istita'atu bil mali kai za ka iya mubasharan aikin sa'an nan kana da dukiya ka biya kujeran kai da kanka shine ake kiran istiba'a ko man ilaihi sabila to wannan shine istifa'a na farko akwai istifa'a na biyu wanda malaman fiqh suke cewa al istifa'atu bil ghairi kana da iko amma fa ikon ba na kanka ba na wani wanda shi ma ya kasu kashe biyu istita'a bin nafs kai ne mai kuɗin kuma kai za ka yi aikin wannan ana kiransa kai ne kake da ikon za ka biya kuɗinka za ka tafi ka yi aikin da kanka wannan al-istita'a bin nafs al-istita'a bil ghair ya kasu kashe biyu baka da iko a jikinka kai ba za ka iya ba amma kana da dukiya da za ka iya biya a yi maka aikin shin za ka shiga cewa kai mustati'un ne ko ba mustati'un ba ne kana da dukiya amma kana da wani rashin lafiya ko ka tsufa ba za ka iya ka je ka yi ayyukan haji ba amma dukiyar da kake da shi zaka iya biya wa wani ya je ya maka shin za a kira mai wannan halin mustati'un ko ba mustati'un bane amma me dole ka ƙara mustati'un bi ghairihi saboda aikin haji ibada ne guda biyu ibada badaniya maliya saboda ka mustati'un ne me bi ghairihi wanda imamu malik ya ce a'a shi ba mustati'un bane sauran malamai sun yadda cewa mustati'un ne amma imam malik ya ce a'a saboda shi wani aiki yana ganin wani aikin wajibi ba wadda zai yi wa wani wa an laysa lil insani illa ma sa'a saboda haka malikiyar suna ganin cewa laysa mustati'an amma abin da ya tabbata mustati'un ne hadisai sun tabbata bukhari da muslim hadisi ibn abbas kisan al-khathamiyya da ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa mahaifinta wajibcin aikin haji ya riske shi alhali ba zai iya zama akan abin hawa ba shin zai wadatar masa in yi masa aikin haji ne annabin Allah ya ce eh ka game yana da dukiyan amma kuma shi a jikinsa ba zai iya mubashara ba saboda haka al-mustati'u bil ghair mustati'u saboda haka shi ake kira a madina dalibai suke ce hajjumi shuburuma da can suna yi za ka wani ya zo da dukiyarsa yana neman don Allah za ka yi mana aikin hajji akwai wata kaza akwai wani kaza akwai wani kaza ka yi mana aikin hajji shine shuburuma saboda haka wannan mustati'un ne ya biya wa wani ya je ya yi masa shi ya sauke wa kansa rukuni ko wajibin aikin hajji ina jin sun ce mana matsaya ko a sa'an nan kuma a nan gurin akwai kuma mustati'un bil ghair amma ba wannan bana biyu wayan waye shine shine bayi da kuɗin ba zai iya da jikinsa ba amma yana da ɗa na gari wanda yake da kuɗi kuma yana jin maganarsa da ya ce ya yi masa abu zai yi shin shi ma zai zama mustati'un ko ba mustati'un ba ne yana da ɗa ɗan nan yana da kuɗi kuma ɗan nan yana masa biyayya ta inda in ya ce wane ina son ka je kai min aikin haji ni ba zan iya baka biya mini in tafi saboda ina da rauni kuma bani da kuɗin da ni zan baka ka tafi amma tun da kana da kuɗi ka je ka min aikin hajji a muna zuwa akan wannan shin wannan za a shige da shi cewa shi ma mustadi'un ne ko ba mustadi'un ba ne ne shi baya da kuɗin bayi da kuma karfin da zai yi yara rata ne akan wani e ɗansa ne a <laughs> ah, to zai iya ce masa sallah ba zai yi masa sallah ba na eh na me jayyid jiddan mumtaz dalili yawwa wannan shine babban dalilin masu cewa mustadi'un ne na'am na ga kama akwai wanda yake son to نعم ما إبادة كومي آه. طيب <laughs> جيد جدا آه wancan hadisin ba zai shiga cikin wannan ba tun da akwai dalilin da ya tabbata da ya warware wannan ka fahimta tun da nan gudun ta tambaya annabin Allah ya ba ta dama cewa ta yi masa aikin hajji ko kaga kenan annabin Allah ya gwada cewa shi din nan mustati'un ne bi gairihi ko da bai da dukiya yana da wanda yake da dukiya kuma yake jin maganar sa to a nan gurin zai umarce shi ya to idan baya jin magana sa ba idan kuka ce an tawa wa maluka li abika idan ya kasance yaron yana da kuɗi ko ɗan yana da kuɗi amma mai taurin kai ne wa mahaifinsa a nan ku za ku je zai wanke kenan to dai malamai sun yi sabani a kai kamar yadda na faɗa imam malik daga na farkon har na biyu yana ganin ba mustati'un bane shi a sa mutukan ba kai za ka yi mubashara ba to amma kuma dalilai sun tabbatar cewa mustati'un ne saboda abin ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to in abu ya tabbata babu maganan wani bayan tabbatarsa sai dai anan duk mutumin da zai wa wani aikin haji dole ya kasance yayi kafin yayi wa wani hadisi ya tabbata sunan abi dawud hadisan abdullah ibn abbas shine kisan shubrama annabin Allah ya ji wani ya ce labbaik Allahumma a lishumruma ko ya yi niyan aikin amma sai ya ambaci don shuburuma nake yi sai annabin Allah ya ce wa shuburuman nan ce wani dan uwana ne yace a hajjata nafsik kai din ka yi aikin haji wa kanka ce a'a ban taɓa yi ba ce to ka yi wa kanka tukunna kenan in ka biya wa wani wanda bai taba yi ba in kalaba nashi ne ba naka bane sai dai dai ya je maka addu'a an fahimci wannan kenan in ma za ka biya wa wani ka nemi wanda ya taɓa yi ya sauke faralinsa sai ka biya masa je ya sauke naka an fahimci wannan saboda haka eh, mabahir na abin da ya shafi aikin haji suna da faɗi kuma suna da yawa wanda akwai rikita-rikita a cikinsu a wannan a takaice saboda wannan littafin ba dama ba littafin fiko ba ne muka ga ya dace mu yi bayani akan wannan rukuni mu dan faɗaɗa a kansa a kusan ana nuna min saura minti uku ko tayyib sai mu ci gaba da hadisin mu ko man eh, in istata ilayhi sabila qala sadaqta mala'ika jibril mai tambaya ɗalibi mai neman ilimin sai yace ce kayi gaskiya amma kafin nan ya zo a riwayat a cikin sunanun nasa'i bayan annabin Allah ya faɗi wannan sai mala'ika jibril ya ce masa to in na haka na zama musulmi kenan faqad aslamtu qala na'am annabin Allah ya ce eh sai mala'ika jibril sai ce qala sadaqta kayi gaskiya na za ka yi mamaki shine sabon manzon Allah suka ce fa'ajibna lahu sai muka yi mamakin wannan mai tambaya yas'aluhu ke tambayan manzon Allah wa yusaddiquhu kuma shike gaskata shi a cikin musnadul bazzar a riwayan Anas bin Malik فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا huwa yas'aluhu wa huwa yusaddiquhu ka'annahu a'lam ka'annahu a'lam minhu wala ya'rifun wala ya'rifun rajul suka ce ku kalli wannan mutumin shi ke yin tambaya kuma ba mu taɓa sanin ya taba haɗuwa da annabin Allah ba kuma wa'annan abubuwan da yake tambayansa ba yadda za a yi mutum ya san su in ba ta hanyar annabin Allah ba kaga abin mamaki ne wa'annan abubuwa amsoshin da annabin Allah ya bayar ba zai yi wani mutum a duniya a wannan lokacin ya san su ba matukar bai taɓa haɗuwa ko ya zauna tare da manzon Allah ba amma wannan mutumin ba mu san shi ba ba mu taba ganin sa ba kuma ya zo a sifan balarad ya zo kuma yana tambayar manzon Allah bayan annabin Allah ya bashi amsa sai ya ce sadaqta kai akwai abin mamaki kai ka ce ya fi annabin Allah ilimi kai ka ce shi ke koyawa annabin Allah shi ke karantar da annabin Allah saboda haka wannan shine wajahin da suka yi mamaki ku fahimci wannan saboda haka lallai ne mu anan mu ma za mu dakata a abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanallahi walhamdulillahi wa an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa على رسول الله وآله wa وسلم Ah, ba za mu sake jinkirtar da tambayoyin da aka rubuta ba za mu kokari mu amsa su wanda tambaya ta farko a nan ita ce malam ina bayan sallama kenan ah, ina son ka dan Allah a habbaka Allah alladhi ahbabtani fi aula a ah, ike ce malam me hukuncin yin karatun alqur'ani wa mamaci to shakka wato mutuwa abu ne mai girman gaske da kowa ya shirya duk wannan abin da muke yi don mu shirya wa mutuwa wallahi ka gina wannan gurin don shirya wa mutuwa don ka gina gidanka aljanna ne kake amma bayan mutum ya mutu da kanka kai ka tsaya ka karanta alkur'ani ba sai ka mutu a karanta maka ba ka karanta alkur'ani ka yi tadabburin sa ka yi aiki da alkur'ani kafin ka mutu saboda haka bai tabbata a shiryarwa da karantarwa na magabata hadisan manzon Allah wanda shine abin koyin mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana cewa in an yi mutuwa yakan ce a karantawa ne alkur'ani saboda haka baya daga cikin aikin magabata nagari wato karanta wa mamata alkur'ani la shakka akwai ayyukan da suke amfanan mutum bayan mutuwarsa hadisi ne tabbata cewa sahihu muslim hadisin anas dan malik idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath idan dan adam ya mutu ayyukansa na lada du sun yanki haka na zunubai sai dai ayyukansa na lada da zai samu abubuwa ne guda uku da in yayi su zai ci gaba da moran wato samun ladan su wa'annan abubuwa sun hada da wato yi sadaka mai gudana mai wanzuwa kamar karantar da ilimi wa sadakatun jariya tun da akwai ilmun yuntafa ubi kenan akwai ilmun yuntafa tafafi. sadakatun jariya ya haɗa duk wani abin da ya shuka na alkhairi da mutane suka ci gaba da morarsa har bayan mutuwansa in ma'aikaci ne ya samar da wani abin da al'ummarsa za su ƙaru, za su ci gaba da yin masa addu'a ya kafa alkhairi a inda ya samu kansa yau ba ana ambaton sardauna ba ana ambaton abubakar tafawa balewa ba me yasa kaga alkhairai da suka ne suka samar sai ake ambaton su kenan sadakatun jariya karka ɗauka kawai gina masallaci duk inda ka samu kanka ka tuna bayan na bar gurin nan wani alkhairi na gani ka tuna da faɗin manzon Allah hadisin da ya tabbata uh, cikin sahih muslim man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithla ujuri tabi'a haka man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dahu haka man sanna sunnatan sayyi'a da an ga wani yayi mummunan aski ce waye a ina ka koyi wannan wallahi akwai wancan gayan nan da ya mutu ai shi ya fara assasawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ya fara shigo da irin wannan ga wani ne shi ya fara shigo da shi alkhairi ga al'umma Allah ya saka masa da alkhairi sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa'u bihi ko ilimin da ka karantar aka ci gaba da moran wannan ilimi aw waladun salihun yad'u la kun ga yad'u la laysa yaqra'u lahu alquran da na gari wanda yake masa addu'a yana tuna da mahaifinsa wanda hadisi ya tabbata sunan na ibn majah hadisin abi huraira cewa mamaci zai ga ana ɗaukaka darajarsa a aljanna sai ce me yasa haka sai saboda addu'an da ake maka saboda haka abinda ya tabbata ake wa mamaci bayan mutuwarsa babu ciki akwai alkur'ani hadisi ya tabbata sunan na abi dawud hadisi abdullahi ibn amr ibn al-as amr ibn al-as ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mahaifinsa ya mutu da yayi alkawari ya daukan wa kansa bakance cewa zai entar da bayi guda ɗari ya mutu bai yanta ko ɗaya ba kuma ya mutu ba musulmi ba amma akwai hisham ya yanta masa guda hamsin amrul as bayan sai shin yanzu annabin Allah in na yantar masa da sauran zai amfane shi annabin Allah yake cewa da a ce ya mutu musulmi sai kuka yi masa sadaka ko kuka yi masa aikin haji ko kuma kuka yanta wani bawa da nufin Allah ya bashi lada zai samu lada kenan abubuwan da ake yi shine ne sadaka ko aikin haji ko umra ko kuma me ka ‘yanta bawa da nufin cewa Allah ta'ala ya yi ya ba da lada wa wannan mamaci babu karatun alkur'ani a ciki wannan al'ada ce da misrawa suka haifar da ita wallahu ta'ala nam ga malam kusa da ni kila akwai abin da zai kara akan haka amma dai al'ada ce misrawa har kuɗi kuɗi ake yi idan wanda aka yi wa mutuwa talaka ne to talakawa za a tura kuma za a yi kuɗin kasa kasa kasa izu kaza kaza za ka biya in kuma mai hali ne sai a ce to karatun yana da tsada izu ɗaya dubu kaza za a biya ah, an sauke bila tadabburin wala tafakkurin saboda hakikatan wannan bai da wani wato asali wallahu ta'ala a'lam shin ya halatta mace da ba ta da sarki ta je jikin gawa ya halatta mace kan ba da sarki wani irin sarki tuku na san dai allazi ya tabada ila zain tana cikin al'ada ko jinin al'ada shin mace in tana al'ada ta zama najasa ne yahudawa ne suke kyamar mace in tana ne in tana al'ada hadisin da ya tabbata a ah, hadisin anas bin malik cewa a cikin sahih bukhari ba sa cin abinci da su ba sa zama da su a gida koransu suke yi sai su bar gidan kyama suke yi ba za su zauna da shi shine addinin musulunci da ya zo annaban Allah ce ku yi komai da su wanda Aisha hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim take cewa annabin Allah yakan kwanta akan cinyoyinta tana al'ada ya karanta alkur'ani shin ita ta zama najasa ce ba najasa ba ban mamacin ne ma za a iya cewa najasa tun da hadisin ya tabbata sunan na abi dawud wanda wannan mazhab na imam al-albani ne kadai ya dauke shi kusan annabin Allah ya ce wanda ya wanke gawa ya yi wanka wanda ya ɗauki gawar ya yi alwala kaga gawar ce najasa ko wanda ya ɗaukar da ya samu najasa amma dai abu ne da ya tabbata ba dole ka san illar da ya sa aka yi haka ba ban san mutane ya suke tunani ba ko kuma akwai wani abin da aka karanta wallahu ta'ala alam eh, babu abin da zai hana eh, cewa mace ta kusanci gawa saboda tana cikin al'ada a sai tambaya na ƙarshe assalamu alaikum tana da alaka da darasi a wannan tambayan wato mun wuce darasin da jimawa malam ka ce za a tattauna akan fushi ko kuncin zuciya yadda ake magance ta wato ita fushin kenan wannan mun wuce shi a baya da Allah fil mustaqbal insha Allah ta'ala lokacin da muka zo akan hadisin da suka yi bayani akan fushi da yanda annabin Allah ya faɗa babban abin da annabin Allah ya ce la taghdab kada ka fushi wato na farko maganin fushi kar ka yi tasarruf kar ka magana kar ka motsa in kana tsaye ka zauna in kana zaune ka kwanta in kana kwance fushin ya ki tafiya jamra ce annabin Allah ce wani garwashin wuta ne saboda ka abin da ke kashe wuta kuma shine ne ruwa kai alwala wa in kana wannan hadisi Abdullah ibn Abbas akwai dan magana akan sa saboda haka sa'an nan kuma ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim lokacin da kake cikin tsananin fushi da hadisin Sulaiman bin Saru da ya tabbata Bukhari da Muslim wanda ya wuce mana cikin darasin mu saboda haka wa'annan su ne wato mutum kada ya yi tasarrufi a lokacin da yake cikin fushi wannan zai magance wato wannan yace malam hukuncin yin wata bid'a wai don daga don daga daga baya kai afwan don daga baya kana ganin za ka bari wato za ka bar bid'ar da kuma ah, matsayin bin sunna ko koyi da sunna sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala saboda haka babu wani sassauci kai wani bid'a bid'a bid'a ka yadda ita kullu bid'atin dalala muna son fitar da natija irin wanda muka fitar kwanaki alaikum bisiddi kun sa akwai natijan da muka fitar to bari mu gani kullu bid'atin dalala wace kalma ce ta maimaitu a bari mu kun ga anan akwai bidi akwai balala to wayannan kalmomi biyu ku lura da su kullu bid'atin balala wa kullu dalalatin finna to ka share balala guda biyu me natija kullu bid'atin finna to wannan shine natija kowace bid'a mai ita wuta zai tafi ba wai bidiyar za a jefa wuta ba wanda ma asfala min alka'bayn min alizari fa fin nar ba wai izar din ne za a je sa a wuta ba me izar ai lamisul izar fin nar saboda babu wani cewa zan yi dan bid'a ka san lokacin da zaka mutu har ma ka san bid'a ce kuma ka ce zaka yi la shakka ka sallame ta kai ne bu'dan bu'dan suhqan suhqan haihata haihata ba kai ba bid'a matukan ka san bid'a ce saboda bata ce bata kuma makomar ta wuta wuta kuma wallahi wutan nan da muke abin nan za mu zo mu saboda haka wannan su ne tambayoyin da suka zo a kamin mu karkare darasin mu ala shakka musulmi yan uwan juna ne duk abin da zai shafi wani ya shafe mu gaba daya bawan Allah da ya gina wannan masallaci wanda kuma makwabcin masallacin ne akwai Allah ya wato wata fitinan da ta faru wato shine na mutuwa a mutuwar mahaifiyarsa ne ko muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanta ya gafarta mata kuma kowa a karin kansa ya yi wannan addu'a shi kansa babban abin da zai yi mata gatan ne ya yi mata addu'a waladun salihun yadda rula ai wa yad'u Sau saboda haka muna fata